hukumomin da ke barar da tallafi na kasashen duniya sun jima suna kashe makudan kuɗi wajen inganta rayukan 'yan najeriya sai dai har yanzu a wajen kula da kiwon lafiya kwalliya ta kasa biyan kuɗin sabulu yadda ake muradi domin har yanzu ana samun barkewar cututtuka kamar kwalara da makamantanta a wasu jihohi abin da ya tilasta wasu daga cikin hukumomin da ke bada da tallafi su sauya tunani. Sunana Aminu Liman Sarkis Amta Elela, Director Ministry Environment. Ita hukumar lahiya ta duniya tana ga duk abin da suke yi idan ba a kula da lahiyar muhalli ba to za a isa matsala don shi aka ga cewa ya za a yi a zo su ba da su masu su zaka ma'aikata kula da muhalli su ba da wani tallahi su ba da su kawo wasu abubuwa wanda zai hana a samu yaɗuwar cututtuka irin amai da gudawa da sauransu sai suka zo aka ɗauko kowane yanki guda shida muke najeriya aka ɗauko jiha ɗaya a nan arewa maso yamma aka ɗauki sokoto kuma a cikin sokoto aka ɗauki lokacin gama ɗaya a zo a gani ya yanayin mahallin su yake yanayin masan su suke ina cikin ni technical committee wanda muka zagaya a makarantun ne da asibitoci da kasuwan ne da motofa da gidan yare da ina to domin suna son su ga ina ne adda gab inda za su zo a binciken da hukumar lafiya ta duniya ta jagoranci gudanarwa a wasu jihohin najeriya an gano matsalolin da ke gurɓata muhalli har a kai ga samun barkewar cututtuka da suka hada da yin bahaya a fili rashin tsarin makewayi mai tsafta da yadda ake amfani da kashi a matsayin taki a gonaki da rashin isassun ruwa na kula da tsaftar jiki da muhalli. Dr. Yahaya Sa'idu Madaki, uh, lead consultant for Sokoto State uh, uh Sanitation Safety Planning. Ya sa WHO ya sa aka yi wannan program ne saboda a hilmantar da state government da mutane cewa dole-dole akwai ruwa kuma state government yanzu yana ba da alkawali cewa eh insha Allah tunda an riga an san cewa in ba ruwa za a samu matsala kuma instead za a ce a zuwa a kawo kudi hana treating mutane ba gara a yi preventing abun ba a magance shi kafi a kuwan shi. Har wayo wasu 'yan kasa na ganin cewa ko bayan ɗaukar matakan magance waɗannan matsalolin akwai buƙatar gwamnatoci su kula da tsarin gine-gine a cikin garuruwa ta yadda za a wa cunkoson jama'a wuri daya Uban ƙasar Gagi Sani Umar Jabi na cikin masu irin wannan ra'ayin. Yawan ƙaruwar jama'a na ƙaruwa na hin karhin ɗan hilin da an ka bari maraya mashaka iska kowane hijira in ka zo gidan da na mutum daya wanda ya rayu da shi shekara 30 ta wuce yanzu da ne wajen shidda an raba sun kai aure cikin gidan za ka iske wani da bakin baranda a toilet ko kwanta kai kahon na taba da ɗaki zuwa toilet a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya hukumomin jihar sun haɗu da jami'an hukumar lafiya ta duniya domin tantance rahoton binciken da aka gudanar da zumar yin aiki da shi ko za a samu kwalliya ta biya kuɗin sabulu a wannan haujin. Suna Mu'azz Abubakar wakin Sokoto, Permanent Secretary Minister of Environment Sokoto. Gwamnati za ta yi aka kokarin abin take bisa abin ta fara. Za a gwada mata ga abin da a matsaloli ga kuma abin da aka kamata a yi. Za mu zauna da mu da sauran ma'aikatan ne mu yi abin da ya kamata domin mu magance ko mu rufe waɗannan gibin da ke akwai. Yanzu haka hukumar lafiya ta duniya na gudanar da wannan aikin a jihohi shida na Najeriya. Idan aka samu biyan bukata akwai yiwuwar ya game dukan jihohin kasar domin kare lafiyar al'umma muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya